وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله أنا كرا لتاف حديثي na arba'una hadis da suna al'arba'unan nawawiyya abinda ya sa ake kiransa al'arba'unan nawawiyya saboda jingina shi ga malamin da ake kira al'imamu yahya bin sharafiddin an nawawi wannan malami shi ya rubuta littafin al'imamu yahya bin sharfiddin annawawi shi ne marubucin littafin arba'una hadis to ana jingina littafin gare shi shi yasa ake kiransa al'arba'una nawawiya kalma ta annawawi ta zo kamar kashi uku akan kira shi annawawi ko annawawi ko annawa'i don haka in dai kana duba littafan da aka rubuta na arba'una hadis za ka ga bambanci ta wajen yadda ake rubuta kalmar annawawi wasu suna rubuta al'arba'unan nawawiyya wasu al'arba'unan nawawiyya idan aka tashi bayanin al'imamun nawawi sai a ce al'imamu yahya bin sharafiddini annawa'i ko annawawi ko annawawi wanda shi kansa al'imamun nawawi ya rubuta kalma ta annawawi a ƙarshen sunansa ka duba littafin al'ilam mujallar na tara shafi na 185 ana kiransa al'imamun nawawi saboda jingina shi ga garin da aka haife shi mahaifansa wani gari ne wanda ke kudancin damascus ta syria ana kiran garin annawa in ka duba mu'jamul buldan mujallar na biyar shafi na ɗari da bakwai wannan gari yana kudancin damascus ta syria a wancan zamani amma a wannan zamani babu wannan garin ya ɓace daga doron ƙasa saboda daɗewan tarihi a wannan gari aka haifi al'imamu yahya bin sharafiddin annawawi kuma a wannan garin ya mutu ya rasu hijira na da shekara 676 shekarunsa 754 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama don haka malami ne da ɗaɗɗe <clears throat> daga cikin malamai na farko waɗanda suka yi addinin musulunci hidima duk da shike Allah maɗaukaki bai bashi shi tsawon rai ba baki ɗaya rayuwarsa shekaru arba'in da biyar ya yi a duniya amma waɗannan shekaru arba'in da biyar allah maɗaukaki ya zuba musu albarka domin kuwa babu wani malami inda makarancin sunnar annabi muhammad ce matukar wannan malamin musulmi ne tun daga bayan mutuwan al'imamun nawawi wanda zai rubuta littafin tarihi na addinin musulunci ba tare da ya kawo sunan al'imamu yahya bin sharfiddini annawawi ba babu wannan littafin tarihin da za ka samu a duniya in tarihin musulunci ne tarihin malamai da aka yi waɗanda suka yi fice waɗanda suka yi ma addinin musulunci hidima waɗanda bai yiwuwa a karanta tarihin addinin musulunci ba tare da an ambace su ba wallahi dole sai ka kira sunan al'imamun nawawi baki ɗaya rayuwarsa shekara arba'in da biyar amma hidimar da ya yi Allah ƙoƙarin yada addinin musulunci taimakon addinin da ya yi Allah maɗaukaki ya sa ma waɗannan shekaru arba'in da biyar albarka ya kai ga ana kirga wannan malami cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci in ka duba tabaqatu ulama hadis mujallar na hudu shafi na 256 akwai wani malami da ya taho a bayan zamaninsa ana kiransa ibnu farahi tsakaninsu bai fi shekara ɗari ba yake cewa abubuwa guda uku suna da wuyan mutum ya haɗa su amma al'imamun nawawi ya same su cikin ikon Allah yana da wahala ka samu mutum yana da ilimi da gudun duniya sannan kuma da faɗin gaskiya waɗannan abubuwa guda uku abu ne mawuyacin gaske ka samu mutum ya haɗa su ana iya samun mutum mai ilimi amma fa bai gudun duniya ana iya samun mutum mai ilimi mai gudun duniya amma kuma ba shi da albarka a rayuwarsa na ƙoƙarin karantar da mutane addini yi a kai inda duk ake misalin malami ta wajen ilimi ya kai inda duk ake misalin mutum ta wajen gudun duniya amma harka ta da'awa Allah mazaukaki bai masa albarka ta wannan sashin ba don haka abubuwa uku ɗinnan nan ba sharaɗi ba ne su haɗu ga kowane malami ilimi gudun duniya da kuma ƙoƙarin wa'azi ibn farah ya ce kad sara ila thalathati maratib al-imamu yahya bin sharafuddin an-nawawi Allah ya hada masa abubuwa guda uku dinnan yana da ilimi malamin ya ce waɗannan martabobi guda uku martaba ta ilimi da martaba ta gudun duniya da martaba ta ƙoƙarin da'awa kullu martabatin minha law kanat li shakhsin la shuddat ilayhi rihal martaba guda ɗaya in aka baka daga cikin maratib ɗin nan na al'imamin nawawi wallahi ya isa a ce malamai daga sassan duniya suna shan ɗamara na ƙoƙarin tafiya don su kawo ma ziyara da Allah maɗaukaki zai baka ilimin al'imamin nawawi to sassan duniyan nan mawuyaci ne a rasa wani sashi wanda za a samu malamin da zai kawo ma ziyara saboda kokarin samun ilimin ka da Allah maɗaukaki zai ba ka gudun duniya na al'imamin nawawi to fa lallai daga sassan duniya za a yi ta kokarin zuwa ganin ka bare kuma ƙoƙarinsa ta al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar <clears throat> al ilmu wa zuhdu wal amru bil ma'ruf ya rubuta littafai kamar guda talatin al'imamun nawawi marubucin al'arba'unan nawawiya waɗannan littafai guda talatin baki ɗayansu Allah maɗaukaki ya musu albarka akwai sharhu sahihi muslim wanda ake samunsa a ko'ina cikin duniya ya yi sahihu muslim sharha sannan ya yi raubatu talibin shi ma wannan littafin ana samunsa ya yi min hajju talibin bare riyabu salihin ga yamin musulmin da zai ce bai taɓa jin sunan wannan littafin ba riyadu salihin littafi ne na al'imamu nawawi ga littafin al'adkar ga littafin attibiyanu fi adabi hamalatil qur'an in ka koma ta sashin fiqhu malamin ya rubuta littafin da Allah bai nufe shi gamawa ba har mutuwarsa littafin da ake kiransa almajimu yana da mujalladi guda talatin da a ce al'imamin nawawi ya gama wannan littafin in ji ibnu kasir a cikin albidayatu wa nihaya mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari hudu da sittin da ɗaya ibnu kasir fitaccen malami ya ce walau kammala da al'imamin nawawi ya gama littafin almajimu lam yakun lahu Nazirun fi babihi da a duk duniya babu littafin fikihun da zai kai nashi da Allah ya nufe shi da karasa wannan littafin to babu shakka duk duniya da kuma babu sauran malamin fikihu da zai daga yatsa domin shi ba mashaba guda ya tsaya kanta ba <clears throat> in ka duba littafin almajmu ya tattaro fahimtar malamai na kowace mas'aba akan kowace matsala in ya ɗauko bayani akan matsala yakan tattaro hujjoji ya yi bayani tare da tambaya da amsa ta yadda mai ƙaramar fahimta ma zai iya ganewa wannan littafin yana ƙoƙarin rubuta shi Allah maɗaukaki ya amshi rayuwarsa ga littafai na tarihi kaman tabaqatul fuqaha kaman tahdhibul asba'i wal lugat littafai masu yawan gaske waɗannan littafai littafai ne hakika masu albarka don kuwa wallahi duk littafin da aka ce ma al'imamun nawawi ne ya rubuta in ka buɗe wannan littafin kafin ka gama karanta shi za ka samu fa'ida tilas sai ka amfana saboda mutum ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi hikima na wajen karantar da mutane wato addinin musulunci don haka in ya ɗauki alkalami wajen rubuta littafi Allah yana zuba albarka akan alkalamin nasa abubuwan da yake faɗa suna zuwa cikin sauki kuma duk ɗalibin da ya ɗauki littafinsa in ya sa shi a gaba to cikin ikon Allah zai samu fahimta ko da a ce baka je gaban wani malami ba da za ka ɗauki littafin al'imamun nawawi ka zauna kana karanta shi to insha Allah za ka samu sauƙin fahimta ko da baka je gaban wani malami ba. wannan wata hikima ce wacce Allah maɗaukaki ya masa albarka da ita Allah ya ji ganshi sai dai ƙoƙarin da ya yi wajen tsayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da karantar da mutane addini wannan ƙoƙarin ya hana shi damar ya yi aure har zuwa mutuwa shi saboda haka al'imamun nawawi yana cikin malaman da ake kiransu al'ulama ul'uzzab malaman da suka yi rayuwansu baki ɗaya ba su taɓa aure ba har ya bar duniya bai taɓa aure ba kamar shekul islam ibn taimiyya amma kuma idan ka duba yadda ke bayani akan matsala na aure sai ka ɗauka ya taba yin auren saboda adalci ka duba sharhu sahihi muslim mujallar da shafi na ɗari da saba'in da hudu a farkon kitabun nikah littafin al'imamu muslim al'imamun nawawi yake cewa ƙala ashabuna a shafi'iyya domin shi yana mazhabar al'imamu shafi'i ne baya mazhabar al'imamu malik bin anas Allah ya ji kanshi al'imamun nawawi yana mazhaba ta al'imamu shafi'i ya ce mu a mazhabar mu ta shafi'iyya annasu fi nikahi arba'atu a ne game da hukuncin aure mutane malamai na mazhabar shafi'iyya suna kasa mutane kashi hudu game da hukuncin aure na farko kismun tatawwaku ilaihi nafsuhu wa yajidu mu'ana mutum ne yake da sha'awa yana da sha'awa sannan kuma yana da halin yayi aure to malamai suna cewa fa yustahabbu lahun nikah wannan mutumin mustahabi ne yayi aure ba wajibi bane yana da sha'awa kuma Allah ya hore masa halin yayi aure to mustahabi ne yayi auren wa kismun kashi guda la tatawaqqu wa la yajidu al-mu'ana baya da sha'awa ɗin domin sha'awa halitta ce akwai mutumin da Allah maɗaukaki bai sanya masa sha'awar mata ba al'imamun nawawi ya ce to irin wannan mutumin wanda ba shi da sha'awa sannan kuma aka dace ba shi ma da halin yayi auren dama ba shi da sha'awa kuma ba shi da halin auren to a mazhabar al'imamin shafi'i ana cewa fa yukrahu lahu shi wannan mutumin makaruhi ne ya aure domin ba shi ma da sha'awa in ya yi aure zai cutar da matan tunda ita tana da sha'awa don haka makaruhi ne ya yi aure wa qismun kashi na uku tawaku wa la jidul mu'ana yana da sha'awa amma babu sadaki bi ma'ana babu halin auren yana da sha'awa lafiyarsa kalau yana da sha'awar mata amma ba shi da halin yayi aure fa lahu to shi wannan mutumin makaruhi ne yayi auren tunda babu hali domin kulawa da hakkin mata wajibi ne in yayi aure shi da ba shi da halin rike matan zai cutar da ita don haka a wannan hali da yake ciki makaruhi ne yayi aure wannan shine mutum na uku wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake umurtansa da yawan yin azumi lokacin da annabi ya tara matasa yake ce musu ya ma'asharar shababi ya ku matasa wanda ke da hali to mazafa ya yi aure wanda ko bai iyawa fa alaihi bi saumi fa innahu lahu jawo, ya yawaita yin azumin nafila azumin nafilan nan zai zama to garkuwa gare shi ji annabi muhammad al'imamun nawawi ya ce malamai na mazhabar al'imamun shafi'i suna ɗaukan mutumin da ake umurtansa da yin azumi shine mutumin da ke kashi na uku tattare da matsala na aure mutumin da yana da sha'awa amma fa ba shi da halin aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yawan yin azumi wa haza ma'amurun bi saumi li daf'i an umarce shi da yawaita yin azumin nafila saboda tunkuɗa wannan sha'awa wa kismun to kashi na ƙarshe kashi na hudu ya ji dulmuna wala tatawakku yana da halin ya yi auren amma bai da sha'awa akwai dukiya sai dai kuma babu sha'awa fa mazhabu shafi'i wa jumhur ashabina al-imam an-nawawi yace to mazhabar al-imam shafi'i da mafi yawan wato ‘yan uwanmu masu riko da hadisan manzon Allah an na tarkan nikahi lihaza shi wannan mutumin kada ya yi auren wadakhalliya lil ibadati afdal ya killace rayuwarsa don ibada kawai shi ya fi masa alheri. wannan maganar da ya yi sai malamai suna ɗauka kamar ya aje kansa a wannan babi na hudun wanda ke da hali amma bai da sha'awa kana da halin kai aure baka da sha'awa a fahimtar mabiyan mazhaba ta al'imamu shafi'i ya ce kada mutumin nan ya yi aure ya killace kansa domin ibada shi ya fi masa alkhairi wala yuqalu al-imam nawawi yace ba a cewa an-nikahu makruhun bal tarkuhu afdal ba a cewa aure gare shi babu kyau sai dai a ce kada yayi auren shi ya fi dacewa gare shi wa mazhabu abi hanifa wa ba'd ashabi shafi'i wa ba'd ashabi malik mazhabar al-imam abu hanifa da mazhabar al-imam shafi'i da mazhabar al-imam malik suna cewa innan nikaha lahu afdal idan mutum yana da hali ko da ba shi da sha'awa ya yi auren shi ya fi masa alkhairi ya ce amma da dama almajiran al'imamu shafi'i da masu riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa <clears throat> tunda yana da hali ba shi da sha'awa to kada ya yi auren ya mai da sa wajen ibada shi ya fi masa alkhairi sannan ya kawo sabanin fahimtar malamai akan wannan matsala matsala ta aure tattare da mutumin da yake da hali amma babu sha'awa ثم قال تعليقا على قول الخليفة عثمان بن عفان akwai hadisin da al'imamu muslim ya kawo al'imamu nawawi yana sharhin littafin sai ya kawo kan wannan hadisin sayyiduna usman khalifa daga cikin khulafa'ur rashidin surikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ma abdullahi dan mas'ud shi ma sahabi ne ala nuzawwijuka jariyatan shabba yabna mas'udin baka so mu baka budurwa yarinya karama la Allah tuzakkiruka ba'da ma mada min zamanika baka so mu auren maka budurwa babu mamaki budurwan nan ta tuna maka wani yankin rayuwanka da ya riga ya wuce sayyiduna usman yana da hikima in kana so mutum ka gane ƙuruciyarsa ba shi budurwa duk inda mutum ya kai ga tsufa in kana so ka gano yanda wannan mutumin ya yi ƙuruciyarsa to maza ba shi budurwa in ji sayyiduna usman ya ce budurwa ita ce take tuna maka ƙuruciyarka domin idan mutum ya auri budurwa ƙoƙari yake ya dawo da hankalinsa daidai da nata ƙoƙari yake ya koma saurayi kamar shekaru arba'in da suka wuce a baya ya daidaita rayuwarsa da tata saboda haka sayyiduna usman yace yabna mas'udin ko dai mu baka budurwa ne ta tuna maka wasu 'yan kwanaki da suka wuce a baya al-imam nawawi da ya kawo kan hadisin sai yake cewa fihi istihbabu ardi sahibi wannan hadisi na sayyiduna usman yana nuna cewa abu ne mai kyau a tallata budurwa ga mutumin kwarai ala sahibihi alladhi laysat lahu zawja bi hadhihi sifa mutumin da kasan ba shi da wata mata da take da siffan wata budurwa da kake da ita daidai ne ka tallata masa irin wannan budurwa din wa huwa salihun li zawajiha in ya daidaita ya auri irin wannan budurwan sai ya ce wa fihi istihbabu nikahi shabba wannan maganar ta sayyiduna usman tana nuna cewa mustahabi ne abu ne mai kyau ana so musulmi ya auri budurwa me yasa ake son ka auri budurwa sai ya jera dalilai da yawa ya ce na farko li'annaha al-muhassila li nikah saboda ita budurwa ita ce take samar da manufofin aure domin aure yana da manufofi da yawa waɗannan manufofi na auren gaba ɗaya baka samun su tattare da wata mace in ba budurwa ba in ka auri bazawara akwai wata manufa makasudin aure wanda baka samu tattare da ita wannan lokaci ya riga ya wuce amma ita budurwa ta tara dukkan wata manufa na aure sai ya bada misali ya ce fa innaha aladdu istima'an fa innaha aladdu istimta'an ita budurwa ta wajen wato ta fi daɗi ta wajen sha'awa ka kalli mace ka ji daɗi to in za a kwatanta budurwa da bazawara kai ka sani budurwa ke daukan wannan siffa na farko kenan makasudi na aure kakan auri mace saboda in ka kallace ta hankalinka ya kwanta wannan makasudi baka samun sa jikin wata in ba budurwa ba na biyu wa atyabu nakha kamshin baki baka samun shi tattare da wata mace in ba budurwa ba al'imamun nawawi ya ce wa argabu fil matan da ta fi jan hankali ta tada sha'awarka tsakanin budurwa da bazawara kasani sani budurwa ce allazi huwa maqsudun kuma nutsuwa ta sashin wato sha'awa shine babban makasudi na aure wa ahsanu ishra matar da tafi daɗin zama wadda za ka fi jin daɗin zama da ita al'imamun nawawi ya ce ba kamar budurwa wa afkahu muhadasa babu matan da tafi daɗin hira kamar budurwa wa ajmalu manbaran babu matan da tafi daɗin kallo kamar budurwa wa alyanu malmasan babu matan da tafi laushin fata kamar budurwa wa aqrabu ila an yu'awwidaha zawjuha al akhlaq allati yartaqiha sannan matan da ta fi karban tarbiyya ita ce budurwa bazawara ta riga ta gama lokacin ta yana da wuya ka auri bazawara sannan ka miƙar da halinta amma in kana so ka juya halin mace yadda ka ga dama to sai budurwa al nawawi ya jera waɗannan abubuwa shine abdul fattah abu gudda wani malami da ya rubuta littafin al-ulama ul uzzab a shafi na goma sha tara yake cewa fal imamu nawawi ku duba al nawawi yadda ya fassara hadisin sayyiduna usman maganar da yamma abdullahi dan mas'ud al muhaddisu ahadu a alamil islam kad qarrara ahkam zawaj ya tabbatar da dokokin aure wa manafi'ahu yayi bayanin amfanin da ke cikin aure wa ma yustahabu fi ikhtiyari zawja abubuwan da ake so mutum ya kula da su ta wajen zaben mata wa asha azaba amma duk da haka shi bai yi auren ba har ya mutu Allah ya masa rahama malamai waɗanda suka rubuta littafai da ake kira al'arba'una eh, al'arba'una hadis suna da yawa ba al'imamun nawawi ne kadai ba littafi na arba'una hadis ya samu marubuta da dama wanda ya fara rubuta wannan littafin ana cewa shine abdullahi bin mubarak ya rasu hijira na da shekara 181 shekarunsa 1281 da mutuwa yanzu sannan an samu muhammad bin aslam a tusi ya rasu hijira na da shekara 242 shekara 1188 da mutuwarsa kenan yanzu akwai AlHassan bin Sufiyan ashaibani ya rasu hijira na da shekara ɗari a yanzu shekararsa dubu da ɗari ɗaya da mutuwa Allah ya masa rahama akwai abubakar al'ajurri shi ma yana cikin fitattun malamai a tarihin musulunci ya rasu hijira na da shekara ɗari da sittin shekarunsa dubu ɗaya da saba'in da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai abubakar al-usfahani shi ma fitaccen malami ne a tarihin musulunci ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da tamanin da ɗaya shekara dubu da arba'in da tara da mutuwarsa yanzu akwai al'imamu dara kutuni shi ma fitaccen malami ne jama'a suna yawan jinsa ana kiran sunansa cikin malaman hadisi al'imamu dara kutuni ya rasu hijira na da shekara 385 shekararsa 1045 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma ya rubuta arba'una hadis akwai al-imamul hakim al-imamul hakim shi ma fitaccen malami ne akan ce al-imamul hakim ya inganta hadisi saboda malami ne da yake da ilimin hadisi matuka ya rasu hijira na da shekara ɗari hudu da biyar shekarunsa ɗaya da ishirin da da biyar mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai abu nu'aim abu nu'aim shi ma babban malami ne ya rasu hijira na da shekara ɗari hudu da talatin shekarunsa ɗaya cif da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma ya rubuta littafin arba'una hadis akwai al-imamul baihaqi wallahi malaman suna da yawa waɗanda suka rubuta littafai na arba'una hadis kowa da irin nasa littafin amma dai kowanensu ya rubuta littafin da ya kunshi hadisai guda arba'in wani ya ware littafin nasa hadisan jihadi kawai zai tara ina da irin wannan daga cikin malaman nan shi hadisan da ya ware guda arba'in din akan jihadi wani ya ware hadisan akan matsaloli na sallah kawai wani ya ware akan zamantakewa amma cikin malaman tarihi waɗanda muka ambaci sunayensu da ma waɗanda ba mu ambata ba waɗanda suka rubuta littafai daban-daban akan arba'u na hadis babu littafin da ya fi shahara ya fi albarka ya fi fa'ida irin ta al'imamun nawawi al'imamun nawawi da kansa yake cewa wannan littafin na arba'una hadis da na rubuta wa kullu hadisin minha kowane hadisi in ka gan shi a cikin arba'una hadis duk wani hadisi da ka ga nasa ƙa'idatun azimatun min din shi kansa hadisin wata ƙa'ida ce mai girma daga cikin ƙa'idodin addini da yawa mutane suna karanta hadisan arba'una hadis sun ɗauka hadisai ne ƙanana alhali malamai sun ɗauki waɗannan hadisan a matsayin fandishan ɗin addinin musulunci wannan shine dalilin da yasa littafin arba'una hadis na al'imamun nawawi ya fi na sauran malaman albarka don haka yasa aka samu malamai da suka dinga sharhin wannan littafin na arba'una hadith na al'imamun nawawi al'imamun nawawi da kansa yake cewa yan bagili kulli ragibin fil akhira ya kamata duk mai kwaɗayin ya samu gidan lahira in dai musulmi ne yana fatan ya samu kyakkyawar makoma a kiyama ya kamata an ya arifa hadihil ahadis ya yi ƙoƙari ya san hadisan nan guda arba'in in ji al'imamun nawawi in dai musulmi yana fatan ya samu kyakkyawar makoma to ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya san waɗannan hadisai guda arba'in da ya tara wuri guda malamai ko suka dinga sharhi akan waɗannan hadisan alhaji khalifa a littafinsa kashfu zunnun sai da ya kirga mutane waɗanda suka yi ma ma'arba'unan nawawiyya sharha har mutum goma sha bakwai a tarihi an samu malamai kamar goma sha bakwai waɗanda suka yi ma'arba'una hadis din nan wato sharha da kuma ta'aliki daga cikinsu akwai ibn hajar al-haitami wanda ibn hajar al-haitami din nan malami ne fitacce shi wal hikam kana ganin sa a kasuwa wannan littafin jami'ul ulum sharha ne aka yi ma'arba'una hadis sannan akwai ibn daqiqil id akwai ibn daqiqil id ibnu da ƙiƙil da shi ma fitaccen malami ne ya rasu hijira na da shekara 702 ya jima da rasuwa shi ma ya yi ma arba'una hadisi sharha waɗannan malamai sun yi ta sharhin wannan littafin ne saboda fa'idojin da ke cikinsa me yasa aka samu malamai da suke ta rubuta littafin arba'una hadisi? kowa yana so a ce ya tara nasa hadisai guda arba'in saboda wani hadisi ne wanda sahabban annabi muhammad da yawa suka ruwaito sayyiduna ali abdullahi bin mas'ud mu'azu bin jabal abu darda abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu huraira abu sa'idin al-khudri da anas bin malik waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin ta hanyoyi da yawa ya zo da siga daban-daban annabi ke cewa man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha wanda ya yi ƙoƙari ya haddace hadisai guda arba'in game da al'amarin addinin musulunci ba a sahullahu yau malkiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama a ranar alkiyama Allah zai tada shi a tawagar malaman fiqhu a tawagar masana idan Allah ya nufe ka da haddan hadisai guda arba'in hadisai arba'in din nan sun shafi al'amarin addini annabi ya ce to za ka tashi a ranar alkiyama a sahu na malaman fiqh masana addini ba za ka tashi a sahun jahilai ba wannan riwaya guda kenan akwai wata riwayar <clears throat> da ke cewa ba asahu Allahu faqihan alima Allah zai tada mutum a matsayin malami masani a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahida a ranar alkiyama ni zan kasance mai ceto ga wannan mutumin kuma zan kasance mai shaida a kansa zuwa aljanna wanda ya haddace hadisai guda arba'in hadisan da suka shafi al'amari na addini annabi muhammad zai yi ceto gare shi kuma zai ba da shaida a kansa ya tafi aljanna a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qila lahu udkhil uh, adkhil aljannata min ayi abwab jannati shi'ta a ranar alkiyama za a ce ma wannan mutumin da ya haddace hadisai guda arba'in udkhul min ayi abwabil jannati shi'ta ka shiga ta kofar da kaga dama cikin kofofi takwas din nan na gidan aljanna saboda kawai ya haddace hadisai guda arba'in Allah zai bashi daman shiga aljanna ta kowace kofa a wata riwayar aka ce kun ah, kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil shuhada idan ka haddace hadisai guda arba'in za a rubuta sunanka cikin tawagar malamai ana rubuta sunanka cikin sunayen malamai sannan kuma za a tada kai a tawaga ta waɗanda suka yi shahada domin za a tashi a kiyama ne kungiya kungiya za ka tashi cikin kungiyar shahidai waɗanda suka yi mutuwar shahada ibnu da id a cikin sharhu masinil arba'inan arbain shafi na 26 yace wata al-hufaz wannan hadisin shi ne dalilin da ya sa ji malamai suna ta ƙoƙarin rubuta littafai da suka kunshi hadisai guda arba'in kowa yana ƙoƙarin ya rubuta ya tattaro hadisai guda arba'in ya yi littafi da shi idan ka haddace wannan littafin kenan ka samu wannan tabarruki za ka shiga aljanna ta kowace kofa annabi zai yi cetonka za a maka shaida kai dan aljanna ne za ka tashi a tawagar shahidai riwayoyi ga sunan daban-daban sai dai kuma a tsawon tarihi in ji ibnu da i malamai masana ilimin hadisi fahimtar su ta daidaitu ala annahu da'ifu cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah ba wa in kasura turuquhu ko da yake hanyoyin hadisan suna da yawa amma duk da haka hadisin bai inganta ba a tsawon tarihi duka wani malamin hadisi in ya kawo kan hadisin nan yana cewa hadisin bai inganta ba ta amma duk da haka malamai sun yi ta rubuta littafai akan hadisai guda arba'in ƙoƙari dai jama'a wato a sa musu sha'awar haddace hadisan annabi muhammad saboda haka ana ta rubuta littafai waɗanda suka kunshi hadisai arba'in arba'in duk da yake hadisin da ya kawo falalan haddan hadisi arba'in din bai inganta ba ibnu da kinkil idi ya ce wa qad ittafaqa ulama sai ka ce to da hadisin bai inganta ba me ya dalilin da yasa kuma malamai suke aiki da shi hadisin da ce in ka haddace hadisai guda arba'in annabi zai yi cetonka za ka tashi cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada annabi zai ba da shaida a kanka ka shiga aljanna ta kowace kofa hadisin bai inganta ba to don me yasa malamai suke kuma aiki da shi har suke rubuta littafai na hadisai guda arba'in to akwai wata fahimta fahimta ta cewa ana iya aiki da hadisi mai rauni fi fada'ilil a'mal idan aikin bai shafi shari'a ba bari ko kayi ana kwadaitar da kai wani alkhairi to babu laifi saboda kayi aiki da hadisi mai rauni akwai masu wannan fahimta kuma da yawa malaman hadisi suna da wannan fahimta daga cikinsu akwai al'imamun nawawi shi kansa shi yasa ya rubuta hadisai guda arba'in din kaga ya yi aiki da wancan hadisin da ya kwadaitar da mutane su su haddace hadisai guda arba'in shi yasa ya rubuta al'arba'unan nawawiya amma dogaransa shine babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni fi fada'ilil a'mal abin da ya shafi ayyuka na falala in kai kaza za ka shiga aljanna ana kudaitar da kai wani aiki kenan in mutum ya haddace hadisai guda arba'in ko da babu wannan hadisin ai abu ne mai kyau saboda haka alimamin nawawi ya yi amfani da wannan hadisi ya rubuta hadisai guda arba'in sai kuma shi ibnu da kikil idi yana cewa wa laysa i'timadi ala hadha alhadith ni da naima hadisin arba'una na al-imam an-nawawi nayi masa sharha ba wai na dogara ne da wancan hadisin da ya kwadaitar da mutane game da haddace hadisai guda arba'in ba ba wannan hadisin ne ya sa ni na yi arba'unan nawawiya sharha ba na yi masa sharha ne saboda wasu hadisai da suka inganta daga bakin annabi muhammad daga cikinsu akwai hadisin da annabi ke cewa liyuballiga shahidul ga'iba liyuballiga shahidul ga'iba lallai wanda ya halarci nan a lokacin da nake karantarwa wanda yake nan to ya isar da hadisan nan ga wanda baya nan in ji manzon Allah saboda haka sahabbai su haddace hadisan annabi Muhammad su isar da waɗannan hadisan ga tabi'ai su da basu ga annabi ba tabi'ai fa su ɗauko hadisan manzon Allah su isar ga tabi'in tabi'ina tabi'in tabi'ina su isar ga malaman da suka biyo bayan su da haka nan aka yi ta yi har abin ya iso gare mu abinda manzon Allah ya umarci sahabbai ne ya ce musu wanda ya halarta a lokacin da nake karantarwa ya ɗauki magana ta ya isar da ita ga wanda baya nan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5352 wannan hadisin ya inganta saboda haka da nayi ma arba'unan nawawiyya sharha In ji ibnu daqiq al ce yace yi ma hadisin sharha ne saboda aiki da wancan hadisin na manzon Allah wanda Allah ya bashi ilimin hadisi ya san wani abu na hadisan manzon Allah ya yi ƙoƙarin isar da hadisan nan ga wanda bai sani ba to na yi ƙoƙari in yi amfani da wannan dama in isar da waɗannan hadisai masu albarka guda arba'in waɗanda al'imamu nawawi ya rubuta a littafinsa ga waɗanda su kuma ba su san abin da ke cikin littafin ba kaga in nayi haka nayi ma hadisin manzon Allah hidima akwai wani hadisin kuma da annabi ke cewa nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha Allah shi albarka ga mutumin da ya ji magana ta inji annabi Muhammad wanda ya ji magana ta ya ɗauki maganar ya isar da ita yadda ya ji ba ƙari ba rage manzon Allah ce Allah ya masa albarka ta to wannan magana ta manzon Allah ta fa shiga raina wanda ya ji magana ta ya ɗauke ta ya isar da ita yadda ya ji annabi ya masa addu'a ga wanda ya aikin nan hadisin abdullahi bin mas'ud yana cikin sahihu targhib hadisi na 84 kuma asalin hadisin riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah waɗannan hadisai da suka tabbata daga bakin Annabi Muhammad Annabi yace wanda ya halarta ya isar da hadisi ga wanda bai halarta ba Annabi yace Allah shi albarka Allah ya haska rayuwar mutumin da ya ji magana ta ya ɗauke ta ya isar da ita yanda ya ji bai yi ƙari ba bai yi rage ba akan haka yasa na rubuta sharha ma littafin al-Imam Nawawi don haka malamai sun dogara ne da wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya haddace hadisai guda arba'in ga irin falalan da zai samu amma fa hadisin bai inganta ba to waɗanda suka yi ma hadisin sharha sun yi sharha ne saboda fatan jama'a su ci riban da ke cikin wannan littafin ba wai dogaro da hadisin da yasa aka rubuta littafin ba Allah ya sa a gani alal misali kamar ibnu rajab al-hanbali shi ma ya ma arba'una nawawiyya sharha shine muka ce littafin jami'ul ulum jami'ul ulum wal hikam littafin ibnu rajab al-hanbali da ya tashi yin sharhar littafin al-imam nawawi sai yayi karin hadisai suka zama guda hamsin. don haka in ka duba jami'ul ulum wal hikam zaka ga hadisan sun wuce arba'in sun kai guda hamsin. Wa ya cika ta suka zama hamsin ibnu rajab da kansa me yasa ya cika suka zama hamsin saboda ya kauce ma aiki da wancan hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba yana kwaɗayin ya samu albarkan da ke cikin littafin arba'un hadis amma kuma abin da ya gina arba'un hadisin hadisin bai inganta ba to yana so ya samu albarka a waje ɗaya kuma ya kauce ma wani kuskure to sai ya ƙara hadisan suka zama hamsin da suka zama hamsin sai ya musu sharha gaba ɗaya ya musu suna jami'u ulumi wal hikam don haka hadisai ne hakika waɗanda suka kunshi ilimi mai yawa kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa ya kamata a ce kowane musulmi ya san hadisin kuma wannan buri na al-imam nawawi Allah madaukaki ya cika masa don kuwa na taɓa jin wani malami yana cewa idan akwai gidan musulmi guda ɗari a duniya to guda tis'in cikinsu akwai arba'u na hadis kaga burinsa ya cika za ka taras yara ƙanana suna karanta shi yadda ake samun samunsa a ƙasashen afirka haka nan in ka tafi gabacin duniya yammacin duniya ko ina allah ya littafin albarka saboda ilimin da ke cikinsa sai dai malamai da yawa ba su mika wuya game da korafin da wasu malamai ke cewa babu laifi a aiki da hadisi mai rauni ba aiki da hadisi mai rauni shin halal ne ko haramun ibn daqiq al-idi ke cewa ittafaqa al-ulama'u ala jawaz al-amal bil hadith da'if fi fada'il al-a'mal malaman hadisi magabata sun yi ittifaki cewa babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni abin da ya shafi kwadaitarwa game da wani hali ga mutane in za a kwadaitar da mutane game da wani aiki babu laifi don an yi amfani da hadisi mai rauni muhammad nasiruddin al-albani ya yi martani mai yawan gaske akan wannan korafi ka duba silsilatul ahadisi da'ifa hadisi na dubu hudu da dari biyar da tamanin da tara mujallar na goma shafi juz'i na farko shafi na dari da hudu yake cewa wal maganar gaskiya ita ce innal hadisa indi mawdu'un wannan hadisin ma da ake maganar in mutum ya haddace hadisai arba'in ga irin falalan da zai samu to hadisin ba ma mai rauni bane hadisi ne wanda ke karya tabbas kirkirarsa aka yi aka jingina shi ga manzon Allah don akwai bambanci tsakanin hadisi mawdu da kuma hadisi abba'if hadisi abba'if mai rauni amma babu tabbacin ƙarya ne in aka ce ma hadisi mawdu to an tabbatar da cewa hadisin nan kirkirarsa aka yi aka jingina shi ga annabi muhammad albadi ya ce wannan hadisin gaba ɗaya ba ma mai rauni ba ne hadisi ne mawdu tabbas kirkirarsa aka yi wa in ishtahara inda ulama ko da yake hadisin ya shahara malamai sun yi riko da shi wa amilu min ajlihi uh, kutubal arba'in suka rubuta littafai waɗanda suka kunshi hadisai arba'in arba'in saboda aiki da wannan hadisin malamai da yawa ولو كان صحيحا لما li الله لروايته والتفرد به tilkal kasarati min al-kazzabin wal watta'in da a ce hadisin ya inganta da ba a samu makaryata a cikin maruwaitansa ba akwai mutanen da a tarihi an tabbatar sun shahara wajen shirya ƙarya ga annabi muhammad malaman hadisi sun yi ƙoƙarin rubuta sunan duk wani mutumin da ya tabbata cewa makaryaci ne don haka in kana karanta hadisi ka kawo ga sunan shi to wannan hadisin ka aje shi waje guda sai fa in an samu wata riwaya wacce bata hito ta wannan hanyar ba gari wannan hadisi da ke magana akan falalan hadisai guda arba'in ya tabbata cewa hadisi ne wanda aka kirkiro aka jingina shi ga manzon Allah don haka maganar aiki da shi bai ma dace ba wato abin nufi kada ka ce za ka haddace hadisai guda arba'in saboda ka samu wancan falala da aka yi magana saboda hadisin da ke maganar uh, falalan bai inganta daga manzon Allah ba a cikin alkalimu tayyib Muhammad Nasiruddin al-Albani shafi na 52 muqaddima yana cewa walasna nara tasahul fi riwayati shay'in min al-ahadith ad-da'ifa duna bayani da'fiha mu a fahimtar mu duk sa'ilin da zaka karanta wa mutane wani hadisi har fa idan wannan hadisin yana da rauni wajibi ne sai ka gaya wa mutane hadisin nan bai inganta ba wala farqa indana fi dalika baina ahadith al-ahkam wa ahadith al-fada'il babu wani bambanci tsakanin hadisai waɗanda suka danganci hukunce-hukunce da kuma hadisai waɗanda suke ah, sun danganci falala na ayyuka faɗaitar da mutane game da halayyar kirki babu wani bambanci wannan hadisi ya zo yana da rauni ta sashin fada'ilul a'mal wancan hadisin ya zo yana da rauni ta sashin al'ahkam Mahallinsu guda ne izin kullu shar'un kowannensa shari'a ce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu لا يخفى على أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة alwarida في هذا الكتاب masalan. تفيد من حيث دلالتها استهباب ما da dama akan samu littafai da suka shafi al'azkar littafai dake karantar da zikirin manzon Allah a in ka samu littafi yana magana akan zikiri ga yanda ake zikirin safe na yamma to cikin littafai goma insha Allah ɗaya ne kake samu ya inganta sauran hadisan da ke ciki duk ƙarya ne abin da ke faruwa shine sai aka ɗora mutane akan ibadar da bata inganta daga bakin manzon Allah ba mutane sun saba da wannan zikirin da wannan addu'an rana ɗaya in ka ce musu wannan zikiri da kake malam ban inganta ba sai faɗa ya kaure tsakaninsu meye dalilin sa saboda an karantar da mutane hadisin da bai inganta ba da a ce ba a karantar da mutane wannan sharrin ba da hadisai masu inganci ne kadai suka isa ga al'umma saboda haka zaka samu mutum yayi riko da wani nau'in zikiri wanda bai tabbata daga manzon Allah ba ko ya yi riko da wani nau'in addu'a wacce bata inganta daga manzon Allah ba kuma riko da waɗannan addu'o'i da zikiri sai ya hana shi riko da addu'o'i da zikirin da suka inganta daga annabi Muhammad Allah shi kare in ka duba ba'ifu sunan abi dawud nan ma muhammad nasiruddin al-albani ya yi magana akan aiki da hadisi mai rauni ba'ifu sunan abi dawud mujallar na farko shafin 247 ya ce al istihbab hukumin shar'i in ka ce abu mustahabi mustahabi shine abin so kamar yadda malamai ke cewa babu laifi a yi amfani da hadisi mai rauni kenan kana nuna mustahabi to in ka ce abu mustahabi ne to kenan fa ka bashi hukunci na shari'a domin da wajibi da mustahabi da haramun da halal da mubahun waɗannan abubuwan gaba su shari'a ne bai yiwuwa ka faɗi ɗaya ba tare da ka sama masa hujja daga bakin manzon Allah ba in ka ce mustahabi abin so wake so a yi dole ka ce annabi ko Allah ko don haka al-istihbab hukumin shar'i la budda lahu min dalilin taqumu bihi al-hujja in ka ce abu kaza mustahabi ne to ka fada tarko dole sai ka sama masa hujja domin in ka ce mustahabi ne kana nufin ana son a ayi abin wake son ayi daga Allah sai sa to dole sai ka samu hujja akan haka wal hadisu da'if la yasbutu bihi la yasbutu bihi ayyu hukmin shar'i idan aka ce hadisi yana da rauni ba a tabbatar da wani hukuncin shari'a akan sa da wannan hukuncin mustahabi sai yace wa kaifa yajuzu al-amal bihi to ta za a ce daidai ne ayi aiki da hadisi mai rauni wa qad ittafaqu jami'an ala anna al-hadith ad-da'ifa la yufidu illa dhanna in aka ce hadisin nan yana da rauni an karantar da kai hadisi aka ce manzon Allah ya ce kaza sai aka ce amma fa hadisin yana da rauni me ake nuna maka cewa akwai zato fa akan hadisin wa marju me hukuncin zato a karantarwar annabi Muhammad Allah ke ce mana a suratul Najmi in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus a can gaba fa ce wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a ka ce wannan abu annabi ya faɗa amma ba hadisin da rauni ka jefa mashakka annabi ya faɗa amma hadisin da rauni zato kenan to zato kuma Allah ya ce zato bai wadatar da komai game da gaskiya ga kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittaqul hadisa anni illa ma alimtum ittaqul hadisa anni illa ma alimtum annabi ya gaya masa habbai ya ce wallahi ku kiyaye yin magana game da ni sai ku maganar da kuka tabbatar kun sani na faɗa ku humai da hankali ga kuma hadisin da manzon Allah ke cewa iyyakum wa dhanna fa innahu akzabul hadis ku kiyaye zato don kuwa zato ƙarya ce wato akzabul hadisi ita ce magana mafi zama ƙarya in aka ce ana zaton kaza to magana ta tabbata ƙarya hadisin yana gayatul maram hadisi na 417 to a ce bayan waɗannan hujjoji Allah ke cewa wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a annabi yace ittaqul hadisa anni illa ma alimtu annabi yace iyyakum wa dhanna fa innahu akzabul hadis sai albani yace afa ya afa lahum al'amalu bihi qabla an ya'rifu sihhatahu yanzu kenan mutum yayi aiki da hadisi kafin ya san ingancin sa wa kad nahahum an riwayatihi bayan annabi ma ya hana mutum ya bada labarin Allahumma la saboda haka aiki da hadisi mai rauni haramun ne wanda ita ce fahimta mafi inganci yana cewa fa innal mas'alata mukhtalafun fiha ala salasati aqwalin in ka bi tarihin musulunci game da matsala ta aiki da hadisi mai rauni za ka samu fahimta kashi uku wasu malamai suna cewa daidai ne ai aiki da hadisi mai rauni wasu malamai suna cewa a'a haramun ne sai dai fada'ilul a'mal abin da ya shafi shari'a kar a yi amfani da hadisi mai rauni wasu suna cewa haramun ne a yi amfani da hadisi mai rauni gaba daya albani ya ce wannan za ka same shi a cikin qawaidut tahdith littafin al shafi na 94 yace wa inda indi aulaha ka'ida ta farko wadda ta fi cancanta mutum ya riƙe ita ce annahu la yu'malu bihi mutlaqan ba amfani da hadisi mai rauni a sake la fil ahkami wala fil fada'ili wannan maganar magana ce ta a Al-Qasimi a cikin qawaid tahdith baya halatta musulmi yayi aiki da hadisi mai rauni a kowane sashi in ma sashi na shari'a ko sashi na fada'ilul a'mal magana ce ta abubakar bin al-arabi a cikin fathul mughis kuma mazhabar ibn hazmi al-andalusi kenan kamar yadda ya zo a cikin littafinsa al-ihkam fi usulil ahkam wannan ita ce takaitacciyar muqaddima da na so in gabatar game da littafin arba'un nawawiyya kafin insha Allah mako mai zuwa in Allah ya nufi mu mu fara karanta littafin za mu so yan uwa tun da dai littafin ma ba shi da tsada a yi ƙoƙari a samu a saya inda hali a kawo sadaka a ajiye masallaci duk sa'ilin da za a karanta a fitar jama'a su abin da su karba Allah ya shiga farta mana kuskure da yawa ku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ko tambaye munasaba tunasibu da ya shi tunasibu tunasibu wanda ya ce mara da ya kira hukuncin wanda ya ce ke neman auren kirista kuma iyaye sa saboda ya ji an yi magana aure ta Dazu ya ji an yi magana aure shi ke tambaya akan hukuncin neman auren kirista kuma iyayensa sun hana shi mafi dacewa shine idan iyaye suka ce karka auri mace to ka batta wannan abu ya auku zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya nemi mace ya aura bayan an ɗaura aure babansa ya dawo gida shine sayyidina umar ya kira shi ya ce wannan matan da ka aura ina son ka sake ta yaya zan raya sunnar manzon Allah sannan ka umarce ni da in kashe wannan sunna da ke duk sahabbai ne sai ce ni ba zan sake ta ba sai na tafi ga manzon Allah na yi tambaya gare shi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah baba na fa ya umarce ni in sake matan da na aura ba gaira ba dalili bai bani wata hujja ba ni kuna aure ta ne saboda raya sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a abaka wa tallikha ka bi baban ka saki wannan mata ne zaman lafiya gare ka malam karanta mana hadisi eh, tambaya na gaba alaikum salam eh, to ina ganin ba tambaya ba ne wannan laifin ka ne lagata <laughs> ya malam eh na babban magana shine kai ne zan maka gyara yanzu ina ganin kana bukatar mu zauna da kai irin waɗannan tambayoyin da kake karantawa ba su da ma'ana wai wanda ke tambaya yana tambaya shin a karanta arba'una hadis ne ko a yi aiki da shi wannan tambaya tana da ma'ana yanzu muna karantar da mutane ne saboda su ji kar su yi aiki subhanallah